albarka wata rana sai da wani uku watan biyar dubu biyu da takwas da biyu Yeah. wanda kuma bai kamata a hana su ba a tattara hikima da domin Allah shi ya bayan ka shi ya san abin ya baya mutuwa shi sa da da

ඇති කරගන්න. ya'ya mata na da su da Allah kaga akwai yin hankali akwai san dukiya a cikin to wannan zai da da amfani da ta ko ba ta bane kuma ya ga ko to shi na da shi sai ya ga ta da sai ya ga ta kaga dole fi ya kaman su ko da shi ma kuma ba Allah ba ya Allah ba ya cin abinci ba ya ce da ya yi sai ko mutane ko halitta annabi shi ta bayyana yana shiga masallaci yana duk abin da ana yin shi sai aka yi masa sannan abin da yasa Allah ke tsaya annabi kalma shi ne ana ya kuma da gobe da shi da nan da kuma ko hajira sai ne ya ta Allah ko ya kuma suna so su ce mai da masa Allah ko fara ko wanda ya waka ne ba kai na da ke nuna ne mai da matar Allah ta yi su to ko a ya yi wannan da zai ta to din da kan ta ne to mai ne ko yanta ya kamata ce matar Allah ko kuma ta ce matar Allah ce sun tsara kuwa a munin magana ta'ala la wa zalika wa

اثنين كان مثلا الملائكة وثالثا بجهتنا وكنا لمدى كنا لمدى بل وقف المدى نفر من ذلك إنكم لا تقولون قولا والله لما تستحمون تلاقينهم كنا قولا كما كنا كل كلمة ولجبل وذلك كان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الكبار المستقبل أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا هو رزق الله حكيما كما وقال ويجعلون لله ما يكرهون suna sanya wa Allah inda ba su ne ya yi mata ba sa so kuma suna sanya wa Allah

تنتهي إلى الكتاب في البلد وما بينها هو أن المراحل وأن المراحل كده بقى بيدي في الحارة وأزامل فلا يتلك تقول جليسة لبلدنا وما يزيد منهم إلا نسيرا بقى بيدي في الحارة مثل سيقول سبب كده بيان الأمر على بيدي الإسلام ده وبيدي الله الله تعالى يبارك وإلى الإسلام لا يجري آمنة kyauta ko ba ka bane shi Allah sai ya zace shi zai sauran garin su sai ranar za ta ko ba Allah ya kai ba za ki ba da ruwa da su ana da cibiya yana da cini yana da sa'a da yi da shi da da ba a zama da shi وأن ta أنت لو كان فكيف لو كان معه آلهة

sabila su nemo ta hanya ta kaiwa zuwa ga ma'abocin al'adar sai su gama da jini da ke duniya su ke shayar amma ina ba su da Allah na fata mu ga musulmai suna cewa a wasu alloli da Allah tare da Allah to da ya ce da gaske akwai kamar yadda suke fara da wayannan allolin sun ne tafarki sun ne mahanya sun ne together بنام بند to dole a sai kawai sun da aka sa babu abin da ya ga da dacewa bisa cancanta da ya in ba da akwai wasu abin bauta bayan Allah kasantuwar Allah ya fi ƙarfin su da ta nemi tafarkin sulhu zuwa ga Allah dan a zauna da su zai fi ta Allah mun kuma mun yi ta nuna abin bauta ne ba da yin ke nan babu ƙarfiya ne babu wani abin bauta in ma akwai su ne goma kare marasa إذا نزلوا إلى من ألف سبيلا سبحانه وتعالى فلي يا ثم أنا يا تبدا أما يقولون daga abin da suke faɗi mugayen zurfinka da shirka da kafin da danganta masa alloli da danganta masa ƴaƴa Allah ya ɗauka da barin abin da suke faɗa domin ruwan

yawan neman duniya sai ta gane wani cewa ka ga kamar da kasai bakwai da abin da yake cikin su kowa yana da sha'awa yana tsarkake Allah yana tabbini da Allah sai sai yake ba mutum da kusan ba ba mala'iku ba ba mu wani abu ba sai yana tabbini da Allah mutane da zama samawa su kawo kamar bakwai nan suna bauta suna da wasu suna bauta suna da gaskiya wal ardu haka kasa duk kasa ma tana bauta wa Allah wa mafi yana da abin da yake cikin su wato sama da kasa wa in yi shayin kai babu wani abu wato Allah ya yi gaba ɗaya ke babu wani abu illa yi sabbin su hannu wato yana tasbihi tare da gode wa Allah suna da yiwa kai har mutiya ta Allah har mutiya sai dai mutane ba fahimtar har da gode har a fatan nan da yake yi na ba wata da yi da wata wannan ba ku fahimta ne alfiqhu liman al-faham dan Allah ya fiqhu fahimta la tafahuna tasbihahu ko ba ku fahimta ne ne tasbihu ne amma kuna inna hu kana halima sai Allah ba mu ne yawan hakuri da kula amma kun da ba me yasa ake kuma yawan hakuri wannan wato wani yake da wannan matsayi ba a wanda na abin wani da kuma wasu abin sarrafa ne wasu yan tsarani na abin samu dan ana gana kuɗi na Allah a gana na da har ma zai ya zama da abin sa wani kwashi kuma ya fara musu lafiya ya fara musu arziki ya ba su zaman lafiya su ta su da, su ta abin sa Allah su ta rika Allah amma kuma da sun ta rike su bauta wani Allah sai Allah hakuri su yayyawa shi ne abin da ya fi shi ne yake da masu bauta daban-daban a wani da yi hakuri amma duk da aka da yawan mata ne idan an duba zai yafe zai yi gafara zai yi shi ne na فإذا mukan sanya wani shamaki mukan sanya wata katanga mukan sanya wani hijabi mukan sanya wani wato wani bulok tsakanin su da fahimtar alƙur'ani amma kai ne ba za ka ga bulan ba kai ne ba za ka ga shamakin ba kai ne ba za ka ga hijabin da aka sa tsakanin da fahimtar alƙur'ani ba amma akwai hijabi tsakanin menene hijabi na cikin kan zuciya 这个也就是说。 ఏదో చదవడమో అది దైన్య నష్టో దైన్య కానీ దైన్య గ్రహించాలి तुम्हें अभी जारी करूँ तुम्हें यहाँ मुझे लागू यह चिंता आगे चल हमारे देश को बोले को लेना रही बोले कुछ को रहता बोले इसका ज्ञान हमारा रही हमारा मेरे कहीं जा मेरे होगा

hijabun masjida wani hijabi mai fitarwa mai shiga tsakanin ka kaga ba mai da za ka gani da kanka ga su suna kallon annabi wa iya kare da rina kafarin da yanzu ne ko naka bi abu tsarihin lamma sauran zikira wa ya inda kuma na zanon kama ko illa ذكر الجنازة Allah ya yi da wata a karatu Qur'ani ta su ba mu kai in suka fara wani da ila da na da saboda sahabar sai ne suke ma sai kai kokari ma ta fadi ai ka sai ka kama ka dan wani ne zai kama ka ka cike a kasa ka fara wannan saboda ta wuri da suke kana ka amma kallon da na ta mutu sai da na ga wani a wata da ke da ta ba duk Qur'ani ne tun zuwa da zuwa amma kawai da babu dukiyar kaza yana gama wa musulman a mara da hankali a yi kuma da hijaban musulma akwai hijaban tsakanin da biyu har saba gani ba sannan ba na dalaya wa zalina ala qulubihim akinnatan an yafqahu akwai akinna akwai wani akwai wani akwai wani kwalba akwai wata katanga ta musamman akwai wani rufin akwai wani kwano da aka fara rufewa a wannan na hijabi da ba da aka da sawa to kada da kuma a mutuwa akwai filin da ibn biyar ita ta kina wanda ana alaƙa lokacin a cikin nata wani bai ya ce wasaru sun sanya wasaru wani irin tsofiya wani irin gudu kwanar da zuciya an yi ya fahu ba za su iya gani ba ba za su iya gani da wani azanin waka hannun akwai nan sabon zuciya amma a zahiri da ko wannan na su zuciya? suna jin bayanin suna jin janta amma ba na fahimta ne lahun koyarwan la ya fahu da jima wa lahun a'ayyarun la ya fahu da jima wa lahun azanin

kuma suna ganawa tsakanin su a kan wani magana suke tattauna ya tafi ya ce wani ko kuma an masa wani magani wai an ce da za a ce da sai a saba su ta tana magana su yayi yau ne da irin yadda idan ya kula da yau a lokacin da in suka zo ganawa sai da da zalimai su suna cewa sai in ya tafi ne wallahi wannan mutumin ba kowa kuke yi ba illa ya bi da mutura mutum ne wanda an riga an cikin an sihirce shi ne shi ne masu an wurin da shi ne an canza masa tunani ne an wanda bayanin da ne kawai an ci ta wani wani ra'ayi ne kawai amma ba su riya da kan wata in da zai yi da ina rajulan masura wani mutum ne wanda hankalin da an taba shi shi ne suna gaya wa sabon da ne kawai ba su riya da ne

zuciya da za ta zo zuwa da ita sun taba nan bayan suka taru suka yi nita manyan manyan sanadi da kwarai ko kuma ta jina abin ma'ari a na kana su bin tare a wani ibn hira duk wani arne ne wanda ya kai da aka ta ta yi da wani mutumin nan ya za a kalar da zafin wannan mutumin nan tun da ya fahimci ba zai duniya to a ɗauki matakin rage ne. wata kila ma an yi sa'a mai shiru tsara ta ka ji a rubuta iska kirawo ya na maganganun tattauna a kan wata matsala muke ganin muka kira ta da zauna za a fahimci juna mun yi tunanin cewa yi kun tafi da mulka Wannan abu da ka zo da shi don mulki gaji Allah ya zama zartar

jama'a na laka hatta ta kuna a bayana za mu kwaga da dukkan taro taro ma haɗa maka sai ka fi mu da miliyan ɗaya ya kawo miliyan biyu ya kawo miliyan goma ya kawo kowa ta shafi kowa kuɗi mu da yawan mu da yawa in kuma aure kake so za mu aure maka azumar al'ara ya zai da shafi kowa ce su da larabawa ma auren maka sai suka gama kawo da wani aljani da sai kun kuma wani aljani ne taɓa tare da yadda mu kai da da gani yi ka kuma maganin gaya suna ganawa a بالله من الشيطان الرجيم الوقت جرينا ثلاثون sai suka ga abin da ya mutu hankali suka ce ya ce ya sai suka gane ba wani kyau sun abin ƙarfi ne suka ce a yau layi da bakin mai kyau a jini mai yau da za a ce za a ba mutum mulki a ba mutum kuɗi a ba mutum matar da tafi kowa shi ne ke da ta san galiban ko abin da wasu ke ɗauka kowa a jikin da yi da bukatar da ke ko ba da nan sauri yake so mulki yake so kaza yake so neman suna yake to kila sai ka gano to wala ta ha da wani da da masu ne sai ka gano to wannan ya ga nan ba ana tsara an kira shi wannan an zauna ta wani ko da shi ya rasu yawa da kaga ma ka tsaye wannan a Kaduna wani misali ya dame shi a wata rahabi ya dame shi a kan mimbari kun yi ka zaska ce wani kun ya ce musu karami Allah shi wani na kusa da gwamnati kira da ya kira wani to da ka ce ya ya ya zai jika mai kawo ne ya yi wannan masu suna saboda ka da yaro aka gana ne wanda a gidan gwamnati yana shigowa ka tsara da wani gani da ya yana ina ne a yadda yana da aka ka soke da shi wani aka lalle nan da za ka ɗauko rubu da gani ko ba na da yi ya kuma da ya karɓi rubu da ya sai ya yi rubu da sai ba da ya yi zan sai soke a ga tun ana ya haɗu jarabawa dama da ganga da karga wata zamu da wallahi karko ne ya da ka ga da ka da lalin da ka ana da lalin ya ka ka kira wannan da ka kira ka ta mun kira mala ya ta lalin da kudi ne ya ta ka idan sai ba yana barna ka ga kuma nan da ya ta wata kana ta kana da zabi ne kai yanzu ne shi da ma kawai ta rufe ta ba ta da mutum da ya gaza to wallahi ya ko ta mota nan sabuwa da shi a ciki da kudi da kasuwa da dawa ya salamu ba amma ba ka ci da ba ta yi magana da cewa na kawai ya ke ma ba za mu yi ko da ka wallahi ka za ka sa ki a kan bari ta ko an rayu to ba yin da yau saboda haka suke abincin haka suke wani malam malamin da wani ya suke da aka yadda mutum ya gano wajen su suke tunara yadda wanda da zai ke kafa sama a masallaci ba zai yi da ba to da wani sarki ne shi ba har cikin masallaci malamin ya ci gaba da karanta da hadisi kawai ta alike da ya lokacin kawai ta zai ya yi da ya rage da ya a shi rage da ya zama a mutum sai ta wannan ya kawo da kansa za mu zo ka ta hanya yana zuwa gida ya sa aka na yaro kudi masu yawa sai ta kai mara ana kai mara mara ya da yana da mara da gabanin sarki wani ya ce a zuwa kai masa wannan ne ne yake kafa ba zai yake hannu ba wanda bai miƙe kafa ba ba zai miƙe hannu ba ma'ana ba zai miƙe hannu da kafa ba za a kamar da don su ne su ga dole na gane wato suna da mahimmanci su ne da kuma ka gane su ba da ka gane su za ka ɗaya zuwa su a maka lafiya to yanzu za ka je su malam to da za ka turo ma miliyoyi miliyoyi miliyoyi to maka ce za a yi bincike sai da mana ya fara bincike to sai su ka canja wa to sai ka zanta da wa abu malam ya sani bayan mutane ga zai da zafi shugabanni ka ga shugabannin nan ma fa ko kan ma fa wallahi kira da shi ba dan dai nawa ga ma ba. wallahi ba da ma suna da majalisi da yawa da alba ma da shi ne kuma kuma da yin da shi ya ta sani Allah ta ya tsare Allah ga mu ta nan saboda ne lokaci wani da Allah ta ya tsare sallallahu alaihi wa sallam na duba da kuɗi da aka samu na aka mutum na rayu an samu da shi sai mun talatin da takwas da ɗari ba ba su har wata dubu talatin da wata da baya wani Allah ya sa ba za shi. Salamu ba.